وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أطلق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور, وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu na tafiyar, a wannan masallaci na umar ibn khattabi radiyallahu anhu da ke birnin Baucin Yakuba a yau yawmul ne ranar litinin ranar da bature ma yake jin tsoro a aikin gwamnati amma banda ma'aikatan gwamnatin yanzu wanda kamata yi mutum yana aiki a ofis ya kasance karfe takwas ya masa a ofis ka'ida kenan ba zai taki ba kuma sai karfe hudu cor sawa'un akwai aiki ne ko babu amma in ya tawaye wannan lokacin to ya kamata cikin albakin sama a gutsure wani bangare shi yasa kullum muke ce akwai gyara a cikin wannan tsari saboda haka kai ma babu aiki ko da tuwa-tuwa aka ɗauke ka ko ba bisa ka'ida ba an ɗauke ka domin cin alfarma ne ba zuwa wajen aikin kake yi akan kari ba ko ba ka zuwa a lokaci ba ka taki a lokacin da ya dace to shi yasa dole albaki ma ya zamo tangal-tangal saboda wannan gefe bai ba da abin da ya kamata ya bayar ba saboda haka wancan gefe shi ma ba zai bada abin da ya kamata ce an bayar ba sai dai idan za a daga kafa ko da malamin kwalaji ne ko na jami'a idan aka ce za a yi lakta sau goma sha biyu tunda yana kyauta zaton satin samista sati sha biyu ne ko sha hudu za a ce sati biyu ana registration amma dole a fara lafiya a lokaci kaza a yi ribidin lokaci kaza jarabawa lokaci kaza idan aka ambaci adadin yadda za ka yi lafiya idan ba ka yi ba Allah sai ya tambaye ka sabanin yadda waɗansu ke yadda suka ga dama suke kuma zalunci ne ko da Islamist sai suka ke karantarwa ko arabic kai kai ne ma ya kamata a ce ka kiyaye wajen ba da lafiya bisa ƙa'ida amma za ka samu waɗansu har wa'azi suke yi amma wajen koyarwa kuma ba sa yi yadda ya kamata wallahi ana samun ire-iren waɗannan ya sa dole mai ta wahala dole Allah ta'ala ya ta gara mu ya sa waɗansu matsiyata su ta gara mu saboda mai saboda mu mu ya mu malaman da muke koyarwa da malaman da muke limanci da waɗanda muke yin wa'azi mu ma ba ma bin ainihin ka'ida yadda ya kamata Allah ya kyauta saboda aka kai ma'aikacin tsarin bature idan an za a karbi albaki karshen wata to ka yi kokari ka kiyaye aikinka ka tafi karfe takwa ko babu komai ka zauna tun da ai ana biyan ka albaki to ka zauna zaman kashe wando a ofis ɗin a biya ka tunda wanda yake zaman kashe wando a bakin hanya ya ba biyansa ko ba za ka tashi ba sai karfe hudu kuma ko kai din nan koyarwa kake yi akwai ka'ida tunda makarantun akwai ka'idodi irin nasu yanzu manya-manyan makarantu ba dole ne ka je karfe takwas ba lokacin lakcin ka dole ne ka je ka yi lokacin jarabawa dole ka je ka yi da waɗansu abubuwan da suka ce dole mutum to ya yi ƙoƙari ya kiyaye in ba ka yadda da su ba tun farko karka karbi aikinsu amma malamin firamare kowa ya riga ya sani duk cikin malaman najeriya malaman firamare ne ba su da gata kwarai da gaske kuma zo suka fi kowa shan wahala za ka je tun kafin takwa sannan kuma sai karfe sha biyu ne ake taki ko karfe ɗaya ne ake taki ga hayaniyan yara ga hayaniyan yunwa a cike, ga hayaniyan jinkirin albashi ga hayaniyan makalewan garatuti in ka yi ritaya wani lokaci tankin din ma sai ka yi ritaya da watanni takwas ba fara biyan ka ba sai ka gwammace ma gara kar ka yi ritayar ka je a canza maka shekaru to amma kuma ga kuma hayaniyan zama a gindin bishiya ana taɗe-taɗen duniya to kaga wannan zama a gindin biki a lokacin lakcanka ko kuma lokacin darasinka ina ji minti 35 ne ko ko 40 minti 35 ko 40 zaka zauna gindin bikiya ko kuma gindin kuka ko wace inuwa a cikin makarantar kuna da kuna ta taɗi lokacin ka yi ta kyudewa baka shiga jujuwa baki ma zalunci ne ya sa karke dole in ya juyo sai ya juyo a kwaryan cin abincinka ko kuma a kwaryan albashinka almuhim kamata ya ce duka ɓangarorin mu gyara dukanmu mu gyara idan gwamnati tana da laifi mu ma masu aikin muna da laifi idan shugabanni suna da laifi za ka samu kuma talakawa suna da laifi saboda haka gaba ɗaya mu yi ƙoƙari mu gyara yau litinin azumi yana da 22 ko 24 amma azumin yana gudu gaskiya yana gudu 24 24 ga watan ramalana yau muna daren 25 kenan ɗaya daga cikin jarare na mara wanda ake tsammanin samun lailatul qadri khairun min alfi sai dai a can baya mun yi bayani ana iya samun daren lailatul qadr kama tujadu lailatul qadri fil autari wa kazalika tujadu fil kamar yadda ake samun ta cikin wuturi wuturi haka ana iya samun ta cikin shafayi shafayi saboda haka ke sa wani lokaci ba mu ka jaddadawa mu ce ai yau daren mara ne a yi kokari a yi ibada a yi kaza ba a abinda muka dauka shine generally a goman karshe muka ce a yi kokari a yi ainihin aikin ibada tunda Allah tabaraka ta'ala yakan caccanza daren lailatul qadr a same ta anan a same ta anan a same ta anan ba mamaki daren ya riga ya gabata ba mamaki daren ne wannan dare ba mamaki daren kuma yana zuwa ba mu tarar da daren ba kenan to Allah ya sa mu dace saboda haka yi wa 24 ga watan ramalana hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1443 wanda ya zamo daidai da 25 a Gregorian calendar watan Afrilu miladiyar annabi Isa ibn Maryam alaihi wassalam idan ya tabbata a Bethlehem tana da shekara 2022 yau insha Allah ta'ala ina ga za mu kammala wannan sura ko da a gurguje suran da ake kiranta suratul rahman wanda can bayan mun tattauna wasu sun ce maskiya wasu sun ce madaniya saboda abubuwan da ta kunsa waɗanda suka karfafa suka ce maskiya saboda ta yi magana a kan aljanna da wuta da kuma ta Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ayoyin ta gajeru ne kwarai da gaske domin saboda wato ayoyi waɗanda suke gajeru masu nauyi suna gwada a makka aka saukar da su ba a birnin madina ba kuma wannan sura suratul rahman kamar yadda Ali bin Abi Talib yake ambatonta ita ce amaryan Qur'ani ko kuma angon al saboda yadda ta kunshi fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban dai dai dai har guda 31 shi yasa wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana karanta ta yana hada ta da ainihin wata sura ko wadansu surori domin karantawa don a tunatar da al'umma a yau insha Allah ta'ala a kashi na karshe za mu shiga ɓangarorin ko ɓangaren aljanna guda biyu bayan guda biyu da muka ambata waɗansu malamai sun tafi a kan cewa kowane mutum za a baki aljanna guda hulu kamar yadda waɗannan ayoyi suka gwada waliman kafa makama rabbihi jannatan wa min dunihima jannatan saboda haka yanka haɗa jannata ne a can aljanna guda biyu aka yi fulau da ta ne a nan aljanna guda biyu sun zama nawa kenan sun zama guda hudu to menene jami'insu na ba ku min kafin a karanta muna ayar menene jami'in aljanna da larabci da hausa menene jami'in aljanna akaramaka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تو ba mu gama da wannan bane hal jaza'ul ihsani illa al ihsan shin menene sakamakon kyakkyawan aiki ai kyakkyawan aiki bai da sakamako illa al ihsan sai ainihin kyakkyawa irinsa bi ma'ana in kayi mai kyau Allah ya maka mai kyau idan kayi mummuna Allah ya maka mummuna abinda ake nufi kenan ke sa ka ambaci bangare guda ba ambaci ɗaya bangaren ba a matsayin ijazi dama aka ce ijazi lokacin da ake magana da ijazi ana son mutum ya natsu ya saurari ijazi yana iya yiwa akwai mafumi insa akwai mantukinsa akwai kuma wanda aka yi shiru a kai ko kuma saɓanin abin da aka faɗa to ana son mutum ya hararo shi da kanka kamar yadda malaman usul suke yin bayani ma liman ahsana Amala fi duniya wai menene yake ga wanda ya kyautata aiki a nan duniya illa lisana ilaihi fi daril akhirah shine kaɗai Allah tabaraka wa ta'ala ya kyautata masa ranar takin alkiyama kama kala ta'ala kamar yadda Allah yake lillazina asanul husna wa ziyada ga waɗanda suka kyautata suna da sakamako mai kyau da kuma ƙari lillazina ahsanu alhusna kun ga nan ma mun samu jinas wanda yake lillazina ahsanu ahsana ya kyautata ahsanu sun kyautata ayyukansu a nan duniya to sai aka ɗauko sunan sakamakon da za a ba su daga cikin kyakkyawan aikin da suka aikata kine alhusna Allah tabaraka wa ta'ala zai ba su mafi kyau abin yake mafi kyawu a ranar takin alkiyama ko kuma a lahira gidan aljanna domin haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fassara a cikin hadisi ingantacce sannan wa ziyada bayan an ba su gidan aljanna sai a ba su ƙari ga duk waɗanda suka kyautata to menene ƙari ai idan mutum ya shiga aljanna ya gama komai yanzu irin wannan aljannan da muka yi bayani aka ce mutum ya samu wannan to me ya rage kuma me yake nema to menene wa ziyada wannan ƙarin da aka yi magana shine manzo Allah yake kallon fiskan Allah subhanahu wataala wannan shine waziyada domin a cikin gidan aljanna ba abin da ya fi shi daɗi kuma in kai shiga aljanna aka ce baka ga Allah ba to ai ba mamaki akwai barazanan wata rana za a iya fitar da kai kana gidan gwamnati ne baka ga ainihin gwamna ba kana rama house amma baka ga gwamna ba ko kana bila baka ga shugaban kasa ba to wata rana ana iya zuwa zuwa yi waje da kai ce out saboda ba a san da zaman ka ba amma idan ka ki gabila, ya kamata ka ga shugaban kasa idan ka ki ga gamman hahu ya kamata ka ga gwamna idan ka shiga fada ya kamata ka ga sarki amma idan ka shiga waɗannan wurare baka su ba to lalle akwai tawaya akwai matsala kwarai da gaske to balle kuma aljannan Allah subhanahu wa ta'ala lillazina ahsanul husna wa ziyada lalle waɗanda suka kyautata ayyuka suna da sakamako mai kyau wa ziyada sannan da ƙari shine ganin Allah subhanahu wa ta'ala tabbas ranar takin alkiyama ko duk wanda ya shiga aljanna zai ga Allah haka manzon Allah ya tabbatar ya ce kamar yadda ba ku ture-ture wajen ganin wata a daren da ya cika hasken sa daren goma sha hudu ko sha biyar ko sha shida to haka ma ba za ku yi ture-ture ba wajen ganin Allah a cikin gidan aljanna Allah ya samu na cikin su ma kana fil ladhi dhukira ni'amun azima saboda an ambaci yayin da ya kasance an ambaci ni'imomi masu yawa cikin ayoyin da suka gabata la yuqawimu amalu kuma babu wani aiki da mutum zai aikata a ce ya samu wannan ko da yake an ce lillazina ahsanu ga waɗanda suka kyautata to su waye masu kyautatawa al-ihsana an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak abinda ake nafi da ihsani shine ka bautawa Allah kamar kana ganin sa idan ka kasance baka ganin Allah to Allah ta'ala yana ganin ka amma ka san mafiya yawan mutane wani lokaci akwai tuwatuwa cikin ayyukansu akwai tuwatuwa lokacin yanzu da mutum yake cikin jama'a sai ya gwada shi mai tsoron Allah ne idan ya zo sallah sai ga ya kafu duk yadda aka yi ba zai daga kai ba kana ganin sa sai ka ce wannan ai mai tsoron Allah ne taqiyi ne ya yi haka kun ana wala dallin Ehm, kaman zai kuka eh kaman zai kuka amma fa in dare yayi dare to kaji ban ma karasa ba kun gane kenan eh in yaje wani kefe sai ga yana ciwatuwansa in ka same ki a wani gefe ah to ya zo masallaci gashi ya sa hulan zai yana fita sai ya cire ya sa aljihunka wani zai karasa gida ma babu hulan ustaza ba wai na ce ku kalli masu hulan ustazai ba ne eh saboda in ya je gefe sai abin da ya ga dama tukuna sannan ya kama hanya ya karasa gida to ko mai jan aya ma wani lokaci yana iya samun haka da gare shi amma banda mai fassara Allah ya gafarta mana gaba da eh kusan duk tafiyan mu ɗaya ne kusan duk tafiyan mu ɗaya ne ba mamaki mutum yana fakewa Wala akwai zai yadda zai yi to kaga wannan fa makamu na ihsani mutum bai hau ba domin za zaka bautawa Allah tamkar kana ganin Allah ne idan ba ganin Allah Allah yana ganin ka saboda haka idan kana fili Allah yana ganin ka in kana lungu Allah yana ganin ka in kana cikin haske Allah yana ganin ka in kana cikin duhu ma Allah yana ganin ka tsoron Allah kai kasance iri ɗaya sallan ka ma ta kasance iri ɗaya kaga ba kowa ne yake samun wannan matsayi ba Allah ya samu dace to shi yasa aka ce ahsanu lillazina ahsanul husna wa ziyada shi yasa Allah ta'ala ya ce fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban da wace nema ce daga Ubangijin ubangijinku ya ko aljanu da mutane kuke karyatawa me yasa ba za ku yi aikin da za ku samu irin wannan aljanna ba aljannan da Allah ta'ala ya tattala ta kuma ya tsara abubuwa masu muhimmanci a cikin ta to bayan waɗancan aljanna guda biyu sai Allah ya ce mai ومن دونه ما to wa min dunihima bayan waɗancan guda biyu shine wa min dunihima bayan waɗancan guda biyu idan guda ɗaya ne wa min dunihi sa wa min duniha ta wa min dunihim su maza wa min dunihinna su taron mata wa min dunihima su guda biyu maza ko mata da haka yake koyon larabci ina fata an gane wa min dunihima ay liman kafa maqama rabbih jannatani to wadancan aljanna guda biyu bayan su Allah tabaaraka wa ta'ala ce jannatani akwai wadansu aljanna guda biyu guda ɗaya jannatu guda biyu jannatani da yawa kuma fa jannatun kaji a cikin qur'ani aljanna da yawa jannatun jannatun lambu jannata ne lambu guda biyu to me ya jami'in lambu da larabci eh jannatun ko jinanu jannatun aljanna guda daya jannata ne aljanna guda biyu jannatu da hausa ne jami'in aljanna aljannu babu jami'i kenan eh babu jami'i kenan eh akwai matsala a hausa inda babu jami'i akwai matsala ko da yake a cikin harshen larabci akwai abin da bai da jami'i akwai kuma abin da ya zo da sunan jami'i to amma jannata ne guda biyu jannata ne guda biyu to ku hada mana mana aljannai zai idan an ce aljannu aljani aljannu da yawa aljannai to dama dama aljanna aljanna aljanna aljanna shine aljannai saboda haka mutum ɗaya na da aljanna guda hudu da abin da za a ambata amma wata fassara waɗancan da aka ambata daban ne waɗannan ma daban ne suran da za mu shige ta nan gaba ita za ta yi mana ƙarin bayani akan haka a cikin wannan sura babu bambanci domin an ce wali man kafa makama rafihi jannata ne sai ake ta jerowa kuma wajen atsafi sai aka kawo wawu wawu din nan suka ce na atsafi ne wa min hima jannata ne sai aka ci gaba da siffanta su sai dai abin da yake ɗaure kai siffan da aka ambata a can da ɗan bambanci da abin da aka ambata a nan ina fata an gane to shi yasa wadan suke ganin wannan wau din na fi ne sai dai kuma min duni hima hima din nan zai koma wali man kafa maqama rafihi jannatani ne wancan jannatani ake nufi amma ba adafi ne a kan liman kafa maqama rafihi ba saboda a gaba ubangiji ta'ala ya kasa mutane gida uku kuma mutum ya duba ya ga cikin wani kaso yake na farko akwai asabiqun sabiqun al-awwalun ulaika al-muqarrabun akwai makusantan Allah wanda shine ittifaqan aka ce sune Allah yake magana a cikin yankin ayoyin da yake wali man kafa maqama rafihi jannatani saboda haka aljannan da muka yi bayani guda biyu a can baya wannan aljannai guda biyu da muka yi bayani a can baya na ainihin al-muqarrabuna ne makusantan Allah dab da dab wannan ko daga ji ka san annabawa ne da manzanni da siddiƙai da shuhada da manya-manyan bayan Allah ba waɗanda suka hada da cuwa-cuwa ba sai wa min jannata ne daga bayanan da za mu karanta za a gane akwai bambanci tsakanin waɗannan aljanna guda biyu da waɗancan guda biyu saboda waɗannan suna kamar ƙasa ne waɗancan su suna the highest level wannan kuma kaman suna down there saboda haka tun da suna ƙasan kamar waɗancan ne to kaga akwai bambanci sai aka ce wannan na ashabul yamini ne saboda mutum zai iya karban takardansa da hannun dama ranar takin alkiyama amma ɗaya gefe kuma sai a samu akwai waɗansu rigingimu a kanka in ba an warware ba bai sai je aljanna ba saboda duk wanda ya je aljanna ba yadda za a ya fito da ke a kai shi wuta ba zai taɓa yiwuwa ba in ka riga ka shiga aljanna ka tsere idan ka ga waɗansu ayyukanka ba bincika maka ba ranar takin alkiyama duk inda ka je ka haɗu da zaba'aliyawa suna ce wuce kawai duk inda ka je ka haɗu da manya-manyan mala'iku waɗanda suke a hannayensu akwai makami umin hadidin suna ce wuce kawai to Allah ya rufa maka asiri in ka riga ka shiga aljanna aka ce to ana neman ka a waje ba za ka yadda ka fito ba domin kai karan kanka ka san akwai waɗansu abubuwan da inda an ce za a yi tone-tone ne ba za ka yi labari ba to tun da ka riga ka shiga aljanna shi kenan amma kuma Allah ta'ala sai ya kaddara duk wanda ya shiga wuta ba duk waɗanda suka shiga wuta ne za su dawoma ba akwai waɗanda sai an babbaka su za a karbi littafinka da hannun dama amma shiga aljanna sai ya zama maka to karere haƙoƙin jama'a idan ba sun yafe maka ba to sai ka biya su kaga wajen biya za a samu matsala akwai waɗansu laifuffuka idan Allah ta'ala bai yafi maka ba sai an babbaka ka gwargwadon wannan amma dai littafin ka ka karɓe shi da hannun dama bayan ka gama babbakuwa ka zama baki kirin ko baki wolo kaman bayan tukunya kaman gawayi sannan sai a fito da kai a samu ruwan da za a je a jefa ka kamar yadda malamai suke cewa ma'ul hayati in ka shiga ruwan kalan jima sai ka farfado saboda yanki na aljanna ne daga nan in ka farfado za a ce wuce ka je gidan aljanna amma duk wanda ya ganka yana ganin alama jikinka to wato ga babbaku yan babbaku waɗanda aka babbake su sannan daga baya suka shiga aljanna to kaga kenan aljannan da za a yi bayani a yanzu bata kai wancan aljanna ba duk da kasancewa Kur'ani yana ce jannatani jannatani shine aka ce wannan fadin su babu iyaka amma za a kasa maka ne kaman mutum ne a nan duniya zai zo ya gida guda biyu misali na gaba sai yi shi gidan sama na baya sai yi shi gidan kasa ana samu ko ba samu wani shi kuma sai yi wajen matansa daban wani lokaci kuma sai ya yi wajensa daban wani kuma sai ya yi wajen bakinsa daban inda yake zaune da matansa daban amma kuma cikin gida guda wani kuma zai yi wani waje wanda yake wanda duk gari ya yi zafi yana wajen ya gaji da zama a wannan bangare amma ga mutumin da yake da yalwa ya sa ake so a gwada mana aljanna faɗinta baya misaltuwa saboda yan an fala maka ma kawai zaka ji abinda ka iya kiyayewa ne zaka kiyaye amma aljanna sai an shiga Allah ya shigar da mu aljanna wa min dunihima jannatani bayan waɗantan aljannai guda biyu to ga waɗansu aljannan kuma guda biyu saboda aka fabi ayi ala rabbikuma kuma tukazziban wai da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangiji kuke karyatawa ya ku mutane me yasa ba za ku yi aikin da za ku samu ko aljanna ko wannan ba ko wannan kuka samu kun kubuta a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah yake me to to mata ai sai an ja da ko amma wani gerdi. a karatun sallan akan saboda tsaban yana sauri wa mutane eh shi ya dauki mafi karancin aya kenan da mudahammatani da wal asri wadanne ne suka fi yawan ayoyi wal asri aha wal asri mut ha to ai malin guda biyu ne eh, ɗayan yana daure ne ɗayan yana da wasali guda biyu mun samu shida ta ne wajen guda tara da mu da mata ne ya fi tsawo akan wal'asuri wal'asuri to za ga wani ya zo kawai mu da hammata ne su haka suke karantawa babu tajwidi a ka'ida kuwa sai ka yi wannan jajir mu da ha kamar yadda mala ya karanta mana sai ka yi wannan ja wannan ita ce ka'idan tajwidi amma babu tajwidi mu da hammata ne to mu da hammata ne ka karanta ba tare da tajwidi ba da wal'asuri wancan ma wal'asiri zai ce kawai sai ruku saboda tsaban sauri to dole ne sai ka yi asham a dole ne dama yana ce gairil magalubi alaihim walal zalina amin ne Allahu akbar ya za in ka ci abinci da yawa amai za ka yi kuma zai ga ko wanda suke bin sa haba ku kuwa yanzu da irin wannan ne Allah zai baku aljanna ko wa min dunihi ma jannata ne a ku a ciki ai ba zai yi ba wallahi irin wannan sallah ne ko bayan fage wallahi mutane su ji tsoron Allah su gyara sallolin su musamman ma alarammomi da gardawa da malamai ku ji tsoron Allah ku gyara wa mutane su. sallolin da kuke jagoranta ku tsaya ku yi tsakani da Allah amma gaggawa din nan wannan ba daidai ba ne ba hana kai idan ka yi ka ce hana rabbiyal azim kawai ka tsaya haka ba ka faɗi guda ɗaya ba hana ka ba amma abin da aka fi so ka faɗa sau uku ko su subhana rabbiyal azim wa bihamdihi kana idan ka je sujada subhana rabbiyal a'la kana iya tsayawa anan kuma ka ambaci guda ɗaya yayi amma fa in ka dago ruku'a to kowane ƙashi ya koma yadda yake idan har baka miƙe bayan ka yadda ya kamata ba to wannan raka ka rusa ta gaba ɗaya babu ita to me yasa mutane suke gaggawa amma inda za a ce za a gwada tsawon mutum ne saboda za a baki kuɗi sai ga har yana miƙewa yana turo kirjinsa eh, oho da ke amma yana turo kirjinsa ko kuma wanda za a ɗauke shi aikin soja ne ko mai ne sai ga yana turo kirjinsa ya miƙe ai ina ganin yadda waɗansu samari suke tsayawa tsayuwar sallah ba a gadara wajen tsayuwan sallah ba daidai ba ne ka tsaya yadda ka ga dama wanda tsayi wanda kai ko a gaban ubanka ne ba za ka tsaya haka ba a ya kamata a gyara kwarai da gaske tsayi wanda za ka yi a gaban Allah ya bambanta da tsayi wanda za ka yi a gaban babanka ko wani wanda kake tsammanin zai baka kudi amma sai ga wani mutum ya dan sake haka gashi kuma saurayi da shi tsoho bai sake ba amma kai wawa ka sake ba daidai ba ne to almuhim duk sallar da ake a gurguje ba biya ba ce wallahi duk alarammancin ka inda zaka yi a gurguje ba biya ba ce a yi sallah cikin natsuwa kamar yadda manzon Allah ya karantar kuma yake sallu kama ra'aitumuni usalli saboda muhimmancin sallah sai da aka tura annabi sai da aka kira ki sama sannan ya karbo ta saboda muhimmancin sallah sai da manzon Allah ya jagoranci dukkan annabawan Allah da manzanni a daren Isra'i da Mi'raj kuma saboda muhimmancin sallah sai da manzon Allah ya sallah akan mimbari domin ya koya wa al'umma saboda a cikin ayyukan ibada ita ce ake yin ta yau da gobe to me yasa mutane suke wulakanta ta Allah kyauta saboda haka ganganci ne ba karamin ganganci bane kawai kana jin sallan akan wa mutane da yin magalubi alaihim walallalin wal Allahu akbar ko gairin maglubi alaihim da hammata ne Allahu akbar wannan ba daidai bane haka ne gara ma ku zauna ku yi tabbaci fi muku alheri wallahi kwarai da gaske akan irin wannan sallah na mutum zai yi koton kuciya inna Allah la yamallu hatta tamallu ba a ce maka fa dole bane ba kuma idan za ka yi kamata ya ka ba da haƙƙin da ya kamata ka bayar wannan shine tsari abinda ake nufi da ne. abin da yake ittifakan ga fassara su ne waɗannan aljanna guda biyu koraye ne Mu da shi shine kwarai saboda yadda suke koraye hausa suna ce baki kirin in suka ce maka in ka je gona za ka ga gona ta yi baki kirin mai ake nufi eh, komi ya haɗe shine ni wannan aljanna idan mutum ya gani zai baki kawa kwarai da gaske shi yasa aka ce a yawaita kallon fulawoyi saboda mafiya yawan fulawoyi za ka same su girin ne to abin da yake girin kuma yana dada karfin gani yana dada karfin gani idan mutum yana yawan ganin wannan haske hakan nan ko yana ganin bakakin abubuwa to ya rinka zama a inda yake akwai girin-girin ɗin abubuwa inda zaka fi samu ko ne ka samu ciyayin Allah da bishiyoyin Allah wanda yake za ka ga kore kyar to sai ka zauna kana wubulla idonka dalilin da ya sa wani lokaci aka fi samun waɗanda suke zaune a ƙauyuka suke shiga dazuzzuka musamman a lokacin damana sun fi waɗanda suke zaune a birane ba sa zuwa kyan iska a cikin waɗannan dazuzzuka wato karfin ido saboda wannan abubuwan da suke lallekawa dalilin da ya sa turawa suka sanya duk garin da aka kirkiro ko anguwan da aka kirkiro to sai an yi wajen da za a shuka fulawoyi saboda mutane da yamma su ringa zuwa kawai suna shakatawa eh, a wajen kuma za a samu akwai mai shayi akwai mai tsire akwai mai kaza eh, sai dai su ba su san wannan abubuwa ba sai dai ka samu masu kayan zaki kawai da te irin nasu wanda mutum zai kai har wajen kamar karfe sha ɗaya ko sha biyu a wajen su kenan daga nan sai ya kama hanya ya tafi gida tun da su a cikinsu babu tsarin sallah babu sallan magariba balle isha'i to ko da ma musulmi za a tsara masa irin wannan to in lokacin sallah ne wato lokacin sallah yayi kaje kai sallah sannan ka je ka zauna wajen shakatawan ka ba hana ka ba iskanci ne aka hana ka ina fata an gani saboda haka waɗannan aljannai guda biyu muhammata wato suna nan korra ne ko kuma koraye ne fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa ko a nan duniya ma Allah tabaraka wa ta'ala ya baku korayen abubuwa wanda idan mutum ya gani zai baki sha'awa kwarai da gaske zai mallaki wannan abin to me yasa ba zai gode wa Allah ba me yasa ba zai da'a wa Allah ba domin ya samu irin wannan ranar takin alkiyama a gidan aljanna sai Allah ya ce me فيهما عينان نداختان فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما أتكين ودنن الجنة قدابي دمك muke ambatansu Allah ta'ala ya ce akwai ainani idan ruwa guda masu tsananin kwarara shine ta ne masu tsananin kwarara amma a can yace aina ni ta ne nan kuma sai yace ne to malamai sun ce a wajen luga na larabci da ta ne da ne ta na zaka yafi ne karfi saboda ta ne yana gudana koyaushe ne kuma haka tunkuda ne zai tunkudu lokacin da aka zo aka datse shi to ba zai wuce ba wallahu alamu saboda haka wannan aljanna guda biyu akwai ido ruwa guda biyu manya waɗanda suke gudana za mu samu ƙarin bayani nan gaba fa bi yi ala tuka ziba da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijin ku ya ku mutane da aljanu kuke karyatawa Allah ta'ala ya muku ni'imar ruwa a nan duniya wato ruwa iri daban-daban sannan kuma ya sake muku ni'imar ruwa a ranar takin alkiyama to me yasa ba za ku yi da'a wa Allah a dalilin ruwan da ya muku a nan duniya domin ku samu ruwa mai daɗi ranar takin alkiyama ba ya kamata ku lura da wannan sai Allah ce me Fihima, har ila yau a cikin waɗannan aljanna guda biyu wannan shi ake kiransa isnadi idan kun duba za ku ga akwai ijazi akwai isnadi menene isnadi a ta maimaita kalma menene ainihin ijazi a takaita za ga an kawo aya guda ɗaya an ce fa biya ayi ala ya rabbi kuma su kaziban an kawo kalmomi guda biyu ko guda uku an ce fa biya ayi ala ya rabbi kuma su kaziban saboda mai ana yawan yayyankewa ina fata an gane to da ake so a fahimta anan fihima faqihatun a cikin gidan aljanna akwai 'ya'yan itace ‘ya'yan itace haka aka kawo shi da nakira amma nakiran ya zo ne fi siyakil isbati akwai nakiratun fi siyakin nafi akwai nakiratun fi siyakil isbati akwai bambanci tsakaninsu sai dai kuma bayan ya ce faki hatun ya'yan itace irin wanda muka yi bayani a can baya ni dai har yanzu ba wanda ya same ni ya faɗa min nau'o'in ya'yan itacen da suke duniya ban sani ba kar makalla ko da wanda ya same ka eh ok to amma dai na ga ga malam mamur shira hafizahullahu ta'ala suna ɗaya daga cikin tsofin masu da'awa kusan wa'azi da karantarwa a wajensu muka koya saboda na zo na shigo cikin garin bauchi na fara zama a ainihin wato 2002 a lokacin da na gama digiri na na farko na zo na samu su malam mahmud shira su ne manya-manyan malamai a masallacin gwallaga haka ne ko ba haka ba to tun da malam mahmud shira ya kawo mana ziyara bari mu tambaye shi mai yiwa shi a goge wanda ya wajen wa'azi da da'awa da karantarwa sun daɗe a cikin wannan layi mai yiwa ko sarkin itatuwa na wani wuri ya taba faɗa masa nau'o'in 'ya'yan itace kayan marmarin da suke duniya amma muna maganan wanda ake noma su a lambuna da wanda kuma Allah ya zuba su a jejinsa a karan makalla eh. eh. shi ne fi hima fatihatun saboda haka kowane ɗan ice inda ana cinsa da wanda ka sani da wanda baka sani ba akwai a cikin gidan aljanna sai dai kuma a nan baka an Allah tabaraka wa ta'ala zakara ba'da al-asma ba'da al-umumi ya ambaci sunayen waɗansu 'ya'yan itace bayan ya kawo a dunkule sai yace a cikin su akwai me wa nakhlun wa akwai nakli da menene da ruman ruman yadda wasu suke fala ruman shine asalin abin da yake rubuce ‘ya'yan itace na dabino aka ce wannan ɗan ice na dabino shi abinci ne amma wajen larabawa mu a wajenmu mafiya yawa ba abinci ba ne sai dai a haɗa da abin da ya shafi abinci ko da yake mu kuma anan idan an hada da abin da ya kafi abinci to ba abinci bane abin kwadayi ne kwarai da gaske domin su suna hada gari da dabino a daka gari a daka dabino a cakulaki ki waje guda ko kuma dabinon a daka a cire kwallon idan aka daka akwai wani biredin da suke yi sai su sanya dabino a cikinsa to mu kaga a nan a wajenmu abin kwaɗayi ne su kuma a wajen su abinci ne duk da kasancewa wajen mu abin kwaɗayi ne inda za ka samu irin wannan biredi na larabawa da aka daka da dabino mai danko aka haɗa, idan ka ci kana jin yunwa ka samu wani jus ɗin ka ɗan fet hakan nan ka ɗora a kai ka samu ruwa kima goransu ɗan fet don bai kai namu ba ka ɗora a kai to ina jin tun safe mai yiwa abincin rana ma ba za ka nema ba saboda abincin zai zauna maka a cikinka to shi yasa aka ce dabino abinci ne abin marmari ne amma rumman abin marmari ne shi kuma magani ne rumman ɗan ita ne wanda yake kama da gwaiba yadda kaga gwaiba haka ɗan icen yake amma bambancin su da gwaiba shine shi bawansa yana da ƙarfi na gwaiba kuma bai da karfi amma wani lokaci wajen girma akan samu kusan girman su ɗaya ne sannan gwaiba za ka ga bakin gwaiba wajen furannin shi yana yi bai da ƙarfi hakan nan amma na Rumani shi kuma yana da ƙarfi don da ki da ɓawonsa iri ɗaya ne saboda ni na taki na ga bishiyar Rumani. yana yin ƴaƴa sai dai bai nuna a garinmu ina gani har ma tsinka muke yi baya nuna in kaɗan buɗe shi da ƙarfi to za ka ji yana ɗan tsami-tsami zaki-zaki ya sa suka ce fi abin marmari ne kuma magani ne don akwai magani a cikinsa dalilin da ya na nake muku wannan bayani kenan ni na saifi a garinmu amma a ningi babu wannan amma a kasin ma nake akwai kwarai da gaske ko kuma akwai wani baningin da zai fada a ningi akwai eh ina jin ko ba ba zai fi a ningi akwai ba amma a yanzu ban sani ba bishiyan yana nan saboda yana ba da wannan bayani shekaru 20 kusan 20 da suka wuce ne kun san shekaru 20 zuwa yau za a ga wurare akwai canji ana samun canjin abubuwa da yawa yanzu ko da binan da muke da su a da a cikin garin bauchi a yanzu babu an sassare su ko bishiyoyin kukan da muke da su a da a cikin garin bauchi a yanzu duk an sassare su inda yake a bayan wato shekaru kirin da suka wuce ina jin nan fadama ne duk wanda ya zauna kwana ɗaya kwana biyu sai ya yi mura amma ga ke yanzu masallaci ne masallaci fanka yana dukanka a sama kana jin tafsiri kana gingadi kwarai da gaske saboda haka ba mamaki bishiyan tana nan ba mamaki kuma babu ita sai dai a nan kamar yanayin baya ba da dama wa rumman su ban san ta wajen filato ba Sun da ana samun abubuwa da yawa ta wajen filato wani yanki na nasarawa da su abuja haka har ya zuwa kudancin najeriya za ka ga akwai yanayin su sai ka ga abubuwa da yawa suna yi ko da yake kasashen laraba su kuma yankin su ba irin wancan ba ne don mafiya yawa inda ruman din yake yi kamar kasashen irin su yobe ne maiduguri da wani bangare za a ce na jihar bauchi da wani bangare na nijar ko kuma caji saboda haka a cikin wannan aya fihi ma hatun wa nakhlun wa rumma. a cikin gidan aljanna akwai 'ya'yan itace masu yawa akwai dabinai kaga dabino yana cikin 'ya'yan itace ne kayan marmari sannan akwai rumman rumman shi ma yana cikin 'ya'yan itace ne kayan marmari amma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ambace su su biyu a cikin wannan to shi yasa waɗansu malamai sai suka tafi akan cewa tun da aka ce faqihatun 'ya'yan itace naklo aka ce dabinai to ta ɓangaren zakka faqihatun ba a zakka a cikinsu, amma naklon ana zakka shi yasa wasu suka tafi akan cewa rumman ma za a bada zakkansa sai dai idan ka duba tasiri da daɗe wanda dabino yake yi in ka dubi rumman baya yin haka saboda ba zai yi ka tsinke shi bayan ya nuna ya dauki lokaci yana ajiye ba kamar yadda dabino zai iya yin wata kida zai iya yin shekara guda ko ma fiye da haka saboda haka a cikin gidan aljanna akwai nau'i iri daban-daban na yayin gitace nau'i iri daban-daban na ainihin dabinai nau'i iri daban-daban na ainihin rumma fa biya ya ala ya rabbikuma tukazziba ire iren waɗannan ni'imomi Allah ta'ala ya muku a nan duniya to me yasa ba za ku gode wa Allah ba me yasa ba za ku yi masa biyayya ba ya ko aljanu da mutane saboda ranar takin alkiyama ku sake samun irin wannan wai da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijin ubangijinku kuke karyatawa kai Allah ce mai fihinna khayratun hisan fa bi ayi kuma rabbikuma tukazziban dadin dadawa a cikin gidan waɗannan aljannai guda biyu wa min ma jannatani to nan ma fihinna a cikin su dukansu me yasa ka ce fihinna maimakon ana ce fihima fihima me yasa aka ce fihinna na fihinna an faɗi duk ɗakuna na aljanna don abinda za a ambata su ne mata mata ba a je su a waje yayin itacen da aka ambata da ruwa da menene duk waɗannan a fili yake ganin su amma mata in ka je ka samu babban gida ka leka mai yiwa tsakar gidan ko irin gaban gidan musamman gidan manyan mutane za ka samu akwai wani fili haka inda ake fakin din motoci zai wahala ka ga mata a wajen domin ba wajen zaman mata ba ne suna ina suna can ciki suna cikin dakunansu suna inda Allah tabaraka wa ta'ala yake su zauna wa karna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula saboda haka suna can ciki yasa aka ce hinna saboda haka faddamir zai koma ne ila hujaratihinna aw ila buyutihinna wato dakunan da suke cikin gidan aljanna a cikin su akwai me khairatun hisan mata waɗanda suke kyawawa waɗanda idan an gansu wato za a yi sha'awan zama da su sannan kai ratun wanda suke mafi alheri ba shirri ba no akwai wata mata za ganta kyakkyawa amma shirrin da ke cikinta wato karka aure ta shi maka alheri kwarai da gaske ya zama lokacin aka je neman aure ba wai kyawun mace kawai ake dubawa ba a'a a dubi addininta saboda akwai wani malami garin karambani a da daga cikin magabata wanda ya ga wata kyakkyawan mace aka ce ba mu ya ce saboda babanta ba mu mutazile ne masu mummunan aƙida ne ya ce babu damuwa idan na aure ta kawai zan gyara ta za ta koma a halittun na wal jama'a amma abin mamaki da ya aure ta kenan saboda bai tsaya ya bincike halayenta ba a kwana a taki sai da ta maishe ki tsaye daga cikin manya-manyan malaman mutazilawa da wannan malamai suke buga misali suke ce a yi takafan ba Ya sa ba yadda za a yi don kaga kyan mace a nan duniya ka ce saboda kyanta za ka je ka ainihin aure ta a haka to ban baka yi sa'a ba kaikayi ne za ka ɗauka ko kuma kara da kiyaki ne ɗaukan mara sani wato za ka ɗauki gyangongon abinda zai zo ya fitine ka ya canza maka addininka ya ɓata maka rayuwanka a wayi gari baka da duniya baka da lahira shi yasa aka ce a fifita ɗabi'un su ke sa a nan aka ce khairar khairatin din nan mata ne waɗanda suke masu alheri saboda suna da tarbiyya suna da kyawawan ɗabi'u sannan kuma ƙarin bayani shine hisani sannan kyawawa ne saboda haka in ka je ka samu mace mai tarbiyya bayan tarbiyya a samu tana da kyau bayan tana da kyau sannan tana da kuɗi ko iyayenta suna da kuɗi to ka ganin ta haɗa waɗannan abubuwa guda uku sai ka neme ta sai ka aure ta eh, wajen zamantakewa ba za ka samu matsala ba sannan saboda tana da kyau idan ka je waje ba za ka ringa kallon matan waje ba ko da ka ga matan waje zai ga su kai matan ka ta cikin gida ba ka ce ake duk munanan mata aka tara a waje sannan na uku kuma lokacin da masara ta yi tsada shafane ya yi nauyi baka da matsala eh, saboda mai saboda tana da hali za ta iya taimakon ka kuma idan tana kaunan ka za ta taimake ka ba tare da wata matsala ba sai dai ku sani duk matan da kaga tana taimakon mijinta ba tare da ta daga masa rikici da tsohon baki ba to ita kadai ce <laughs> eh, ku tambayi kofin hannu duk za su yi muku bayani komi za ta maka a gidan Randa ka ce za ka yi ƙari wallahi bakin da kake kara goma da mantawa ita sai ta tuna ba za ta manta ba kishi zai sa ta ta tuna wannan baki kuma tun da za ka yi mata kishi aka biya ta don a zauna lafiya bayan ka biya ta ma ka ce to ƙara miki in ka ƙara mata ka ninka mata ninkin ba ninkin duk da haka karfe sha biyun dare ko karfe uku za ta take ka ta ce baban wani ko me yasa za ka yi kari ne sai a barka da tunanin yadda za ka yi kafa da amsa farai da gaske waɗannan matan duniya ne kenan amma matan gidan aljanna Allah ta'ala ya ce hairatun mata ne mafi alheri hisan sannan kyawawa ne fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban sai dai sifofin su bai kare ba kai kari me ce hurun makasuratun fil khiyam sa'annan hurun masu fararin ido ne kwarai da gaske in ka ga mace mai jan ido ka kauce to yanzu idan aka ce kai namiji da jan ido matarka da jan ido ranku ya ɓaci gaba ɗaya to waye mijin waye matar kun ga akwai matsala yasa horin ɗin nan da ake nufi wato farin idon su fari ne Allah ya ji kan kala rawi domin shi iya karin bayani akan wannan eh maksuratun fil khiyam waɗannan mata to sun taƙaitu ne a cikin hemomi wannan ya gwada duk matan da take yawan fita ba alheri ba ne kwarai da gaske duk matan da take yawan fita matan gidan aljanna cikin aljanna ma ba sa fitowa waje maqsuratun fil khiyam suna taƙaitattu ne sun tsaya da ganin da walwalan ne a cikin hemomin gidan aljanna kuma hemomin yana da fadi duniya ya kai tafiyan mil nawa kamar yadda hadisi ya ambata kaga kenan ake duk matan da duk karamin abu za ta fita ba daidai ba ne amma yanzu mata su sun samu wani abun nan keke na 15 nan ma kamar ya dada ingiza su an hana su hawa a taba yanzu za su ce akwai keke na 15 za ka gansu su ne mafiya yawa cikin keke na 15 kuma in ka bincika za ka samu babu gaira babu dalili wallahi mata ku ji tsoron Allah mata ku ji tsoron Allah duk muna fama da su eh ina kyauta zaton Allah ran mama yana fama da su matan gidan aljanna maksuratun fil khiyam cikin hemomi sun takaitu ba sa yawan yawo ba sa yawan fita kaga wannan babban sifa ce daga cikin sifofi sannan sai sifa ta ƙarshe wanda za a sake maimaita mana abin da aka ambata a baya sai Allah yake mai lam yasmit kunna ibnu qablahum wala waɗannan mata lam kunna insun qablahum wala jan wani mutum ko aljani bai taba taba su ba yasa ka ce waɗannan ne matan furul ain wato ainihin matan gidan aljanna Ya yasa ake faɗin sifofinsu domin matan duniya su kwaikwaye su saboda haka ba zaurawa ba ne kamar yadda waɗansu suka fassara ba masu lalata ba ne kamar yadda mafiya yawa ake fassarawa ba masu shafan aljanu ba ne sun da an ce lam mis hunna in sun kablahun walaja fa bi ayi ala irafikuma ba. wai da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa ku bi Allah ku ji tsoron Allah sai Allah ya ce me su ‘yan gidan aljanna suna kishin gide a larafrafin kudurin a bisa filalluka waɗanda suke koraye mu mafiya yawa da muka sani a nan filalluka duk inda ka ji aka kawo maka filo ka kishin gida a ciki girmamawa ne duk kushin inda ka gani akwai filo a ciki to girmamawa ne domin kushin din talaka babu filo a ciki kuma laraba suna yin wani abu wanda suke kiransa almahafin shine za ga kaman a cikin masallaci duk wanda ya taba zuwa saudiya zai gani a sahun farko sai ga yin wani abu abin kishin gida lokacin da suke zaune sai suna kishin gida a jikinsa haka yake kafa shi ake yi saboda haka waɗanda suke isa suka isa su ne suke samun wannan dama sahun farko ake sawa wani masallacin za ga hada sahu na biyu da na uku waɗansu kuma za ga suna yawo da wani abu ne tafi da gidanka eh wato wani abu ne wanda suke zama amma yana da abin kishin gida in suka warware ki sai su zauna a kai in mutum ya ga dama sai ya kishin gida akan abin kuma ba zai faɗi ba saboda tsaban jin daɗi da walwala to a cikin gidan aljanna waɗanda yan aljanna suna kishin gida a cikin filalluka. wa abkariyin hisa da kuma manya-manyan katifu waɗanda suke masu kyau kaga kenan ake sa aka kwaikwayi dollof vitafoam da wane ne wane ne irin waɗannan katifu lafiyayyu wanda yake ina jin lafiyayyen katifa idan za ka saya ya kai naira dubu ɗari ko dubu tamanin a yanzu ka kwatanta da na gidan aljanna ka kwatanta da na gidan aljanna saboda haka cikin gidan aljanna jin daɗi ne da walwala wannan fa aljanna fa bata kai wancan ba amma kuma ka ji abubuwan da suke cikin gidan aljannan nan sai sa Allah ta'ala ya ce fa bi ayyi ala rabbikuma ba da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa saboda haka za mu karanta aya ta karshe a gurguje sai Allah ya mai تبارك اسم ما شاء الله ثم قال تعالى sannan bayan duk an ambaci waɗannan abubuwa sai ubangiji ya ce tabaraka smu rabbika lalle sunan ubangijinka ya tsarkaka kuma ya girmama kuma ya buhaya zil jalali wal ikram ma'abucin girma da karama amma a wata kira'a zul jalali wal ikram tunda an ce tabaraka smu rabbika zil jalali zil jalali ya bi rabbika amma in ka ce zul jalali ya bi ismu rabbika ina fata an gani. ai huwa ahlu an yujalla fala yuta shine a girmama Allah kada a saba masa wa an yukrama fa a karrama Allah a bauta masa ke kadai ba tare da kirka ba wa yuskara fala yukfar shine a gode wa Allah kada a yi mutulci kada a yi tawaye wa an yuskara fala yunsa a ambaci Allah wajen zikiri kada a manta da shi wa qila fi qawlihi ta'ala zil jalali wal ikram Allah ma'abocin girma da ainihin karimci zul azamati wal kibriya haka wasu malamai suke fassarawa ربيع بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يتنادي عن نبينا شيوا ألذ bizil jalali wal ikram yace idan kun zo addu'a ku nace ku makale ma waɗannan kalmomi guda biyu ku yawaita maimaita su shine zul jalali wal ikram saboda haka idan mutum ya zo addu'a yace ya zal jalali wal ikram ya zal jalali wal ikram ka ambata su barkatai ba tare da lissafi ba dalilin da ya sa waɗansu malamai suke cewa duk waɗanda suke yawo da tarbi da wanda suke yawo da abin da ake ambaton Allah ɗin suna lissafi kuskure ne idan za ka yi zikiri irin wannan ba a lissafi za ka duba ka gani dubu nawa ka yi to me amfanin don ka yi dubu goma sai ne in ka yi dubu ɗari ma sai ne me na lissafi bayan sallah ne aka ce ka lissafa ka yi ɗari kar ka wuce haka yayin da za ka kwanta ka lissafa ka yi ɗari kar ka wuce haka ko bayan sallah ka yi guda ɗari kamar yadda muka ambata ko kuma ka yi guda goma sha ɗaya ko kuma ka yi ainihin guda goma goma kamar yadda muka yi bayani amma bayan nan duk inda za ka ambace Allah ambace yaki barkatai ba tare da lissafi ba to me ya amfani rike karbe menene amfani rike abin lissafi wanda wadansu turawa ko yahudawa sun muku sai ga mutum ma ya je ya sayo har gadara yake yi in za ku yi hannu ma ta wajen abin da ya makala wannan da shi za a yi domin ya gwada cewa ki za zakiru ne ƙarya kake yi kwarai da gaske ka ambaci Allah tabaraka wa ta'ala lakin in mutum zai yi addu'a ya zal jalali wal ikram ya zal jalali wal ikram ya zal jalali wal ikram kai ta yawan maimaitawa ba tare da iyaka ba sai ka faɗi roƙonka to nan take Allah tabaraka wata Allah zai amsa maka tunda annabi ya ce mu riƙe wannan anan annabi ya ce mu ambata sau kaza duk wanda yake maka ka ambace ki sau ɗari ko ka ambata sau dubu to ya sanya maka wata ka'ida wanda manzon Allah bai sanya ba kuma wannan ka'idan da ya sanya maka bidiya ce wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyin da ake gane bidiyoyi cikin addini idan annabi bai iyakance ba ba wanda ya sai iyakance idan Allah bai iyakance ba ba wanda ya sai iyakance saboda ka duk girman malami duk matsayinsa duk bunƙasansa duk kodewan kansa duk ainihin tunanin kwakwalwansa ya zo ya ce maka abu kaza ka yi shi bisa kaza babu cikin Kur'ani babu cikin hadisan manzon Allah to lalle hakika wannan bid'a ne ai kokari a kauce wa kilahuma qaribun min al-akhar wallahu a'lamu wa huwa al-mudawama shine adawama ana fadin ya zal jalali wal ikram wal luzum wal ilha wa ana aisha qalat an samu hadisi daga nana aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tace kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya kasance idan sallama la yaqudu idan yayi sallama baya zama ya'ni ba da salati illa bi qadari ma yaqulu annabi yana sallama to yakan dan zauna kafin ya juyo lokacin da ya dan jinkirta kafin ya juyo din nan gabin da yake faɗi اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام wannan addu'a annabi yake karantawa sai ya juyo kuma ya kalli mutane to wannan hadisin na na Aisha kenan amma wannan su ruwayoyi idan mutum ya idar da sallah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wannan ana sau uku ya tabbata sannan akwai wata ruwaya mutum zai ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wannan ma mutum yana iya yi sannan daga nan kuma sai ya ce Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram sannan kuma sai ya juyo yana ce Allahumma inni ala zikirika wa shukurika wa husni ibadati sannan sai ya juyo ya kalli mutane mahallu shahid namu shine wannan addu'a da annabi yake yi a matsayinka na musulmi in baka haddace ba to yi ƙoƙari ka haddace idan baka rike ba ko kuma ka haddace ba ka yi to ƙoƙari ka yi koyi da manzon Allah da karkana lakum fi rasulillahi aswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera saboda haka mutum yana isar da sallah sallan farilla ko sallan nafila Allahumma أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام آخر تفسير سورة الرحمن ولكن كركن تفسير سورة الرحمن ولله الحمد والمنة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته